mun ɗauki matakai da yawa na farko dai abubuwan da ya dinga faruwa mun nan duba mutane nan waje inda na farko suna su je wajen masallatai su je wajen churches kaga suna nema inda jama'a suka fi zama da yawa su yi attack nasu su to haka daga yau gwamnati ba kasuwan dare daga karfe shida ba magana kasuwan dare kuma haka kuma wasu wajajen da yake zauna ake shaye da sauransu shi ma ya kamata karfe shida kowa ya koma gidansa ya zama domin security ba magana bin wasa ba ne kullum a kashe mutane mutum talatin mutum arba'in tamanin su jikata wannan ba abun alheri na wajen ba na wani suka raunata wani mataki ku dauka na jinyar su eh, gwamnati kamar yadda kullum ya faru mu muke sai musu magani da sauransu don haka wannan din ma haka aka yi eh, gwamnati sun ba su magunguna kuma muka lura da su wannan mako na zuwa ne yayin da kungiyoyi da kuma shugabannin al'umma a yanzu ke yin kira da sake lale ganin yadda ma hare-haren kunar bakin wake ke kara ta'azzara a yanzu shek Abdullahi Balalo shugaban kungiyar Izala a Najeriya ya fa nuna takaicinsa ne ma da abubuwan da ke faruwan wannan abin da ya faru a Yola da kuma sake faruwansa a Kano za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babu shakka wannan musifa ce kuma muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ƙarshen wannan jarabawa halin da ake ciki babban mafita shine komawa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala addu'o'i babu abin da ba zai magance ba sannan kuma babu shakka dole gwamnati ta sake tashi ta sa ido daga cewa ta ɗauki dukkan mataki don a samu cikakken zaman lafiya mai wanzuwa. Tuni shugaba Buhari ya tir da kuma Allah wade da waɗannan hare-haren da aka kai a Yola da kuma birnin Kano. Shugaba Buhari ta bakin kakakinsa Malam Garba Shehu. Shugaban ƙasa ya nuna takaici da juyayensa akan waɗannan munanan hare-hare da aka kai akan jama'a waɗanda suke ba su ji ba ba su gani ba da yan boko haram suka yi a yola da kuma kan kuma yana jajantawa yan uwa da dukkan jama'a na ƙasa baki da akan wannan rashe-rashe da aka yi kuma yana kira na musamman ga 'yan najeriya cewa a yi hatara domin aikin nan kada a ce a harkar tsaro ta 'yan sanda ce ko soja su kadai mu jama'ar gari mu ya kamata mu ringa lura a tsakaninmu mutanen nan sai sun kutsa kansu cikinmu suke samu suna yin irin wannan mummunan barna a ringa hattara a lura da shigar mutane da ake maganin watakila ba masu gaskiya ba ne. Sautari jama'a da dama ne ka rasa rayukansu ta sanadiyar zuwan gaggawa da jama'a kan yi idan aka samu fashewar bom na farko batun da Alhaji Sa'adu Bello na hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya ne ma ke magargadi. Wanda aka mana kira mutane cewa don Allah wanda duk bai da abin da ya shafe shi wurin ba da eh, taimako da gudumawa ya yi iyakacin kokarin shi ya bar ya yi nisa da wurin saboda eh, na farko zai ba mu dama mu yi aikin mu cikin natsuwa kuma a ceci rayuka da yawa sannan na biyu shi kanshi zai kare kanshi eh, saboda muna gudun secondary blast eh, idan ya faru ba mamaki na biyu zai faru eh, bayan 'yan mintoci kaɗan idan yana wurin wanda na farkon sai ka ga bai kai na biyun barna ba kuma gudun abin da muke kenan kullum waɗanda abu bai shafe su ba su yi kokari su nesa da wurin saboda kada su masu zo su zamanto victim ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya